ran sa cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita dai ajiya jummai ita ke matar da tarbe mu shi marigayi a tsanin sannan da za ta haibaka ta fa balera kuma ta rasu a ne lahadi a wani asibiti da ke garin lagos sai dai kafin wannan an kai ta da kasar indiya inda ke nan ma ta fara jinya da dai Allah ya bangiji ya sa eh, aka sake dawowa da ita gida Najeriya da kuma aka ci gaba da jinyanta da jinyan da yake Allah ya yi na taron kwana ne da hmm. Wato ina fahimce ka dai ta yi ta fama da ah. rashin lafiya kenan. Eh ta yi fama da rashin lafiya a gaskiya ɗayan lokaci. Hmm. Kasancewa dai ah, ga kuma manyanta haka yanzu abin da yake a hukumance a ganyen jihar bauchi da labi kadiri muhammad ya ba da sanarwa kan cewa yana bukatar jama'ar jihar bauchi da fito zirgi a jira wanda gawarta domin a mata sallah a kofar sabon mai nasara sarkin bauchi da misalin karfe biyu sai dai abin da nake so a sani shi ne ita wannan hajiya juma ta da su ta bar ya takwas ne yawa dama na so in zo daga tambayar cewa shin ita marigayiyar ya'ya ne wata bari ita marigayiya hajiya juma ta da su ta bar ya takwas da jikanu da dama cikin 'ya'yan nan nata akwai hajiya yalwa wanda yake ita babbar sakatariya ce a ma'aikatar ciniki da masana'antu na jihar Bauchi. To Abdulhab ya zuwa lokacin da aka sanar da rasuwar marigayya Hajiya Jummai ta faɓalewa. Kamar ya al'ummar jihar suka ji da wannan rashi da aka yi. To da aka samu wannan da tun rasuwa nata, jama'a sun yi ta ruwa zuwa gidan shi marigayi da abubakar ta faɓalewa da ke kan hanyar rarot a nan cikin garin bauchi domin bayyana su a dangane da wannan babban rashi da aka yi wannan babban rashi da aka yi ba wai ya tsaya da jihar bauchi ba ne domin saboda yin aka dubi da irin gudunmawa da shi mijinta mara gari ta baka ta zuwa da lura da za a ɗauka tamkar rashin na na 'yan najeriya da baki ba.